alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ah, alhamdulillah alhamdulillah babu abin da za mu ci Allah subhanahu wataala sai dai mu gode masa da filmos din masu kaba mu suka zama sold out an kara mana show da karfe 10 wanda wannan shine karo na farko da aka taba irin wannan abun asiri ba na bada bayan show ya cika na dare an da za mu ci gwagwado wanda ba su samu damar kallon kudin sani ne ba za mu nan za mu kasance da ku gobe har zuwa sati biyu masu zuwa. Za mu sake kalla tare, insha Allah.